Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da nishadantuwar ku. Kashe fitila kashi goma sha takwas. Idan mai sauraro bai manta ba a cikin kashe fitila kashi na goma sha bakwai, mun tsaya ne a inda rumana take cuta ta al'ada. ku biyo mu don jin ya ta kaya mata sai haƙuri kafin a yi maganar ciki da haihuwa ma fa kenan an faɗa wa mijinta cewar baba ai kuwa a tura ya zo maza maza ya kai ta asibiti idan ta yi wanka sannan kin jirma nan mamu mamu ta faɗa tana tashi ita da baba a wai suna jin su ya ɗan ja baya don ba zai shiga mama tana ciki ba da suka fito gaishe su yayi ya tambayi mai jikin a ransa yana cewa me yasa ta zauna a ɗakin da ba zai sake ba baba ta ce ya shiga tana ciki ya yi saurin sake yin baya yana cewa zai dawo ya duba ta murmushi ta yi ta ce masa ya je ɗakin ta ya jira ta tana zuwa za su yi magana ita kuma ta koma ɗakin rumana za ki iya tashi mama ta ce tun ɗazu ma na ce ta tashi ta kasa kafar ta ki ɗaukar ta baba ta fita ta kira anta amarya da kanta ta ce ta kama rumana ta mayar da ita ta saboda anan hayaniya ba za ta bari ta huta ba suna fita ta mayar da hankalinta ga mama wadda ta kasa fahimtar dalilin baba a wai na gani a kofar ɗakin amma nauyi ya hana shi shigowa ta yi murmushi ganin mama ta ɗan sun da kai ita ma sannan ta ci gaba da magana dama ina so na yi miki godiya da baki tayarwa da mijinki hankali akan auren nan ba na san dole za ki ji babu daɗi ki ga an haɗa ta da mutum kamar awaisu mai shekaru kusan arba'in amma kamar yadda na riga na san kin sani kowane bawa yana da kaddarar da Allah ya rubuta masa mama ta ce haka ne ta ci gaba da cewa addu'ar mu ba ta wuce Allah ya ba su zaman lafiya da juna mu na mu auren ma ko shekarunta ba mu kai ba na san wace ce rumana a tarbiyya shi yasa ban ji komai ba da na ba da goyon baya ga bukatar mamu abu na gaba da nake son jan hankalinki shine ko da nan gaba a awaisu ya nemi ƙarin aure saboda ya yi alkawarin rabuwa da gimbi don allah kada ki tada hankalinki ganin tana da ƙuruciya bai zo min da zancen ba amma kin san yau da gobe sai allah ko ba komai ina ganin ta yi ƙanƙanta da ɗaukar ɗawainiyar miji da yaransa Mama da ta ji 'yar ƙulla ta tarar mata saboda tausayin rumana ta ce, Baba, kada ki damu, insha Allahu tsakanina da ita sai karfafa gwiwa da fatan alkhairi. Kuma ni a nawa ganin gara yayi auren idan yana da ra'ayi. Saboda na san a yanzu kam wani lokacin sai ya ji kamar ya zane ta. Ta yi dariya. Baba ma dariyar ta yi. Yi wannan shirman nata ai shi ne zai ƙara sawa ya so ta. Kuraren yanzu ba ku san komai game da soyayya ba. Misali, yanzu da ban ce ta tafi ɗaki na ba haka zaki bar ta a nan shi da ya zo saboda ita haka zai juya gobe ya tafi ɗan irin wannan lokutan kamata ya a bar su tare tunda matarsa ce a haka za su saba tunda ba wani lokaci sosai tarewan zai ɗauka ba idan aka yi tariya tana tsoronsa ko ta kasa masa kallon miji kin ga babu kanta ma dai kunya ta ji sosai amma ta san halin baba ko a gaban waye duk mai girki cikin su idan harisu ya dawo ta rinka cewa ba ta son gulma a tashi abu miji tun suna jin kunya har ya zama inda ya dawo ko tana gurin sai su tashi A awaisu yana zaune jiran baba amma hankalinsa gaba ɗaya yana wurin rumana da tunanin wani irin ciwo ne yake damunta haka muryar rumana ya tana cewa ba za ta iya ci gaba da tafiya ba anti amarya na cewa ta yi haƙuri saura kaɗan waye ya fito anti na ganin ta yi murmushi wato babu turo maka matarka ta yi ko ka yi jinya kenan to ni na yi nan ku karasa hannun rumana ta miƙa masa ya riƙe ta ita kuma ta juya tana tsokanarsa ko gama tafiya ba ta yi ba a wai su ya ɗauki rumana tana ta mutsu mutsu ya shige ɗakin da ita kan gado ya kwantar da ita fuskanta da sauran hawayen da take ta yi saboda ciwo tausayinta yake ji sosai ya zauna a gefen gadon ya riƙe hannunta na dama me ya samu son so ɗina ga ciwo kafafuwanta kamar ana sarawa ga kunyar an kawo ta ɗakin wurinsa ta rufe ido kawai matsawa ya sake yi kusa da ita kamar zai rungume ta kamshin turaren su ya mamaye wurin shi kaɗai take shaƙa na ji mamu ta ce duk wata kike yi period pain ɗinki ne haka yake rike miki ƙafa? wata irin kunya ta ji duk da ciwon da take ji ta soma sunna kai shi ko marmashi yayi yana tsare ta da ido gashi yayi kusa da ita sosai ashe dai ba kwaila na aura ba nan da shekara ki haifa min bebin so kunya ta kama ta amma da yake ba wuya ta yi dariya saboda kalmar kwaila da ya ce sai ga shi tana yi a hankali amma ta ƙi kallonsa ya ji daɗi ganin ta ɗan sake matsu tsokanar ta yake yi don ta saki ranta ta daina hawayen kada ki damu kin kusa dainawa insha Allahu dan ware ido ta yi da gaske uncle shan kunu yayi ni ma suna na son so ke ma kuma sunanki kenan a hankali ta ɗago ta kalle shi amma bata yarda sun haɗa ido ba wani iri take ji a ranta game da onkul a waisu musamman idan yana mace irin wannan abin kamar yaro daidai da ita mace da namiji duk suna ɗaya mata da miji dai zaki ce fuskar ta ya gani ta canza alamun tana jin jiki ya gyara zamansa sannan ya ɗago ƙafafuwan nata ya ɗora a cinyarsa janyewa take sanyi ya riƙe su ki bari idan ba kina so mu yi rigima ba tausa ya so yi mata a hankali yana matsa kafafun nata tana limshe idanu tun yaushe kika fara ciwon nan buɗe ido ta yi jin tambayar tasa sai kuma ta sake rufewa kamar ba ta son magana saboda kunyar magana irin wannan ta ce da shi da ta koma abuja kenan duk zamanku a gidana kina yin irin wannan ciwon kafan kowane lokaci kanta ta ɗaga ta ce yanayin eh. yanayinsa gaba ɗaya ya sauya zuwa takaicin irin zaman da ya yi da su a gidansa gimbi ya tuna a matsayin wacce ta zame masa shamaki ga sauke haƙoƙin da suke kansa ya ji ya ƙara tsanar wannan mummunar ɗabi'a da ta faɗa mawa dalilin son zuciyarta muryarsa a hankali cikin natsuwa take fita ya ce son so ba ni labarin yadda kike manejin a irin wannan lokacin ya taɓo abin da ba ta son tunowa ko kaɗan saboda yana cikin abubuwan da suke saka mata jin haushinsa a lokacin ta kwashi kusan minti uku yana kallonta kafin ta fara faɗa masa yadda suke kwana kuka ita da mamu domin idan ta gaji da rarrashinta ita ma kukan take yi babu zancen magani sai dai ta gasa mata kafar tunda Allah ya sa kowanne ɗaki na gidan akwai hita a banɗaki zuciyarsa ta karye sosai da tausayinsu da a ce zai iya mai da hannun agogo baya da ya mayar ya gyara abubuwan da suka gabata godiyarsa ɗaya ga Allah daga ita har mamu duk suna rayu da bai san yadda zai yi ba a lokacin kuka take yi sosai ta tuna yadda lokutan al'adar da suka zama mata lokutan ciwo da ƙazanta a gare ta onkul awaisu yana so ki yi haƙuri da dukkan abubuwan da suka wuce kin ji sannan mijinki ya yi miki alkawarin sauke dukkan wani haƙƙinki har da ƙari na san kin san komai game da abin da gimbi ta yi min amma duk da haka ba uzuri ba ne a gani na. hawayen da yake bin yasa ya sa yatsansa yana gogewa a hankali akan abu da bai kai ya kawo ba gimbi ta tarwatsa masu farin cikin rayuwa tsoron kada uwar miji ta kore ta ya kai ta ga aikata manyan laifuffuka da sunan soyayya ci gaba da matsa mata kafar yana jan yatsun kafar tata daga ita har shi suna jin wani yanayi suna haka hafiza ta yi sallama ta shigo da kayan rumana a hannu wai ita ma 'yan mata har da rufe ido ganin awaisu yana yi wa rumana tausa a ƙafa. ita ma kunyar ce ta kama ta tana ta kokarin ɗauke kafar ta sai dai ya riƙe sosai gashi wani sabon ciwo da ya fi naɗa take ji dariya kunyar tasu ta bashi ya ce da hafiza kayan waye ta kawo mamu ta ce ta yi wanka ka kai ta asibiti a yi mata allura Rumana ta kwaɓe fuska, ni wallahi ba na son allura. Hafiza dai ficewa ta yi dukkan ya ta ishe ta tana dariya. Ba jimawa ta da da ruwan zafi a bokiti ta shigar da shi ban ɗakin baba ta sake fita. A wai ya tashi ya miƙa hannu, ta so ki yi wanka. Ni ba za ni asibiti ba. Allurar ƙara riƙe min ƙafa take yi. Ya yi murmushi, na ji, amma dai ya kamata ki yi wanka. Kafin na fara toshe hanci, matata ba ta wanka. Daga hijab din ta yi ba tare da ta sani ba ta fara sansana jikinta. Shi kuwa sai dariya da taimakonsa ta tashi ta shiga toilet din Sai ta rufe kofar ya ji ta ce, uncle amma za ka fita kafin na gama ko? Sai kin kira ni sansu ya ba ta amsa yana daga kayan da hafi za ta ajiye. Riga da rapa skirt ne na atamfa sai on da body spray. Wata leda ya gani ta pad ya tuna labarin da ta bashi ɗazu insha Allahu kwalaye zai rinka ajiye mata a gida don kada ta taɓa neman abu ta rasa uncle please son so please ya kwaikwaye ta gaskiya ba ta so ta fito yana nan da ta sani da ta kwashe kayanta ta shiga da su kamar mai raɗa ya ji ta ce son so shiru ya yi ta sake faɗa yana jin daɗi sai ana ukun ya ce mata ya tafi ta daɗe tana gasa ƙafafunta sannan ta yi wanka ta fito kai tsaye ɗaure da tawul ganinsa ta yi a zaune yana juya biraɗinta a hannu yana ɗagowa suka haɗa ido ya ce wannan ma a cuci ne ai ko sai tsin kenan idan na koma zan haɗa lefe na san yanzu an ce mata komai ƙari kuke yi mantawa ta yi da ciwon ƙafar ta nufe shiga dangadan ta miƙa hannu za ta karɓa saboda kunyar da ta ji da sauri shi kuma ya ɗaga hannun sama yana ƙare mata kallo kula ta yi da abin da yake yi ta kwasa a guje ta koma ban ɗakin tana cewa yau na gabo ne za dai ki gan shi yarinya har me aka yi kike gudu tun yanzu yadda ya saba jin farin ciki idan tana wasu abubuwan haka ya ji yanzu musamman idan ya tana ɗan jikin nan nata da ya gani tashi ya yi don kada ta kasa fitowa ya ɗan jingina da ƙofar ta waje fito ki shirya kin ji zan jira ki a ɗakin mamu sai da ta ɗan ƙara lokaci ta leƙo don ta tabbatar ya tafi a gaggauta ta shirya saboda kada ya dawo ta koma gadon ta kwanta tana zumbura baki yau gaba ɗaya onkul ya gama da ita hawayen da dakta yana take yi su ne suka tabbatarwa da hajiya cewa ta farka matsuwa ta yi kusa da ita ta dafa kanta sannan kin ji yana Allah zai baki wani. Mutanen Maiduguri na hanya kada su iso su iske kina wannan kurkan. Ki karya wa ƙanwata zuciya. Yana ta ɗaga hannunta mara ƙwari ta share ido. Mafarkin da ta yi da yin bitar take tuna shi kamar yanzu yake faruwa. Mujahid na shigowa ta sake saka wani sabon kuka mai cin rai. Hajiya fita ta yi ta bar su yana rarrashinta. ta. bayan kusan rabin awa ajiya ta komo ɗauko pos ɗinta da ta saka gora a ciki ta ji suna magana kara kunne ta yi sosai yadda za ta ji da kyau shi yasa na ce ki daina shiga sabgar mutane a asibitin nan yanzu sai na ga abu da idanuna na ɗauke kai don bai shafe ni ba ko wani nawa ta faɗa tana kuka rarrashin ta ya koma yi ba haka nake nufi ba amma kuma ba kowa ne zaki shiga lamarinsa ba haka kawai ya rabu da ke wannan wannan gamba take ne ko gimbo da bakinki kika ce an ce tana aiki ne da asiri in fact da idanki kika ganta da ban taimaka ba da allah kaɗai ya san me ta yi niyyar yi wa tsohuwar nan ban taɓa nadanar taimakawa mutane ba domin kawar da kai da muke yi idan abu bai shafe mu ba shine babban rashin haɗin kan da muke yi a matsayin mu na musulmai ya mujahid idan har Allah ya bani iko to duk inda na ga rashin gaskiya zan yi ƙoƙarin taimakawa girgiza kai yayi ban hana ki bayana amma ba kowane abu bane zaki shiga wanda ya fi karfin ki sai ki nemi mutanen da ya dace yanzu dubi yadda matan nan ta yi mana sanadin zubewar cikin nan wallahi ba zan yafi mata ba yana ta dafa hannunsa ka yi haƙuri insha Allah za mu samu wani amma nima wallahi wannan matar sai na nuna mata kuranta Hajiya ce ta buɗe ƙofar ɗakin ta shigo tana kallon su zuciyarta a hasale. Cikin ku waye zai yi min bayanin gambo ɗinnan yadda zan fahimta. Mujahid ya matso kusa da ita ta ɗaga masa hannu. Wallahi ka da ma ka soma cewa na yi haƙuri don ba zan yi ba. Yana ke nake saurare don wannan mijin naki babu abin da zai iya. Ba don ta so ba yana ta bata labarin da ta samu a wurin rumana da wanda ta gani da idanta. hajiya ta ɗan cije leɓanta na ƙasa sai ta san ta taɓa gudan jinin hajiya fanta hatsabibanci gidansa ta zo da ƙafarta yana da mujahid duka a tsorace suka fara roƙonta ta yi haƙuri kada ta yi abin da ta yi niyya ba ta saurare su ba ta ɗauki jakarta ta fita hajiya fanta mutuniyar ɗanbowa ce a jihar borno tun tana ƙarama take fama da lalurar aljanu wanda da ƙyar aka raba ta da su su suka saka mata fitina rashin haƙuri da zafin nama wurin aiwatar da kowane irin aiki bayan tsawon lokaci da aka ɗiba ana nema mata magani an samu sun fita sai wata guda ɗaya da ta nace wai ba da magani take so fanta ta yi a hankali ta zama wata ƙaramar yar bori inda daga kallo ɗaya za ta iya faɗin ciwon da ke jikin mutum kuma ta faɗi magunguna na gargajiya da za a yi amfani da su a dace har ta yi aure ta gama haihuwarta kowa ya santa da sana'arta wani babban malami ne su mujahid da 'yan uwansa mata suka nema da kyar, ya samu fanta ta amince ta daina ba da magani domin lokuta da dama abin ya fi kama da wani nau'i na sihiri magani da wasu laƙani babu wanda ba ta bayarwa an raba ta da aljanar da kyar, amma kafin ta tafi ta nanata cewa duk sanda take neman taimakonta sunanta kawai za ta kira ta yi alkawarin share mata hawaye malamin na ya nuna mata hanya ya ce kawai ta tafi kar ta sake dawowa saboda haka duk rintsi duk wuya ta kai kukanta ga Allah shi kaɗai. Labarin Gimbi da abin da ta yi wa jikanta da ko numfashi bai fara ba, ta yi sanadiyar zubar da shi, ya sa ta tuna mata da cewa shekarun baya, ƙaryar mutum ya kara da ita, aljanu ma ba ta shakkunsu balle wata Gimbi. Baba da kanta ta je ta koro rumana ta ce su je asibiti ba yanzu ake ji ba sai dare yayi ne abin ke tsananta ta kwana tana kuka mai jinyar ta korin tsaya ba zai sami yi ba. Mayafi ta yafa fuskar ta duk ta yi fayau dama haka take yi tana dafa bango ta fito ta shiga motar. ba ya buɗe mata ya ce ta kwanta sosai ta ce gaba za ta zauna amma ya kunna mata AC zafi take ji. kujerar gaban ya kwantar mata yadda za ta fi jin daɗin zaman ya kai ta wani health center da ke kusa da su sun yi sa'a likita na nan ya rubuta mata allura irin wadda ake yi mata tun dawowar tafika jikinta a sanya suka bu bayan nautsin da za ta yi mata allurar ba ƙaramin zafi gare ta ba har wani ɗan tsayawa ake yi ruwan ta ya shiga a hankali nos ɗin tana tsartar da ruwan allurar daga sirinji tana ɗan kaɗa shi rumana ta zuba mata ido wanda yake cike da ƙwalla su ya kalle ta duk ta bashi tausayi ya ce kina so na riƙe ki a'a ka fita sai ga hawayen ya sako nos ɗin ta yi dariya ba zan yi miki da zafi ba hannuna kamar auduga yake wurin allura tashi yayi zai fitan dan ya san kila kunya take ji a yi mata a gabansa allurar ta sake kallo yana dab da fita ya ji ta cakumo shi a gigice don Allah onkul ka riƙe ni wallahi da zafi allurar murmushi ya yi na onkul ta girgiza kai da sauri son so nos ɗin ya kalla shi ma ba ƙaramin tsanar allura ya yi ba don ko ciwo yake aka rubuta allura baya zuwa idan ba ya ji jiki ba yanzu dole sai an yi mata wani daɗi ne ya kama rumana ta ce ina fa ba dole ba ne lokacin da ba a yi min kwana ɗaya nake warkewa ya kama hannunta har lokacin nan ɗin yake kallo to kin jiki ba ta magani kawai mu tafi rumana sai gida kai take yi har wani kuzari yana ƙara shigarta bari na jira a mota ko onkul idan ta baka sai mu tafi ni kaga ba ni da lafiya ba zan iya tsayawa ba shi kuwa ce ta tafi nurse ɗin ta kwashe da dariya yadda suke yi duk su biyun sannan ta ce idan har rumana tana son lafiya ta bari a yi mata allura saboda kada nan gaba kafarta ta samu matsala awaisu na jin haka ya janyo ta yace ta tsaya zai riƙe ta haba tuni hankalin ta ya tashi ta soma kuka rungume ta yi a hankali ya ɗaga hijab ɗinta ya kuma janye ta kaɗan nos ɗin ta na dukawa da allurar za ta ɗan janye zanin ta ƙasa ya runtsa nasa idan kamar shi za a yi wa ƙanƙame shi da rumana ta sake sosai ta sa kuka a hankali ya gane an tsira allurar shi ma ya kuma riƙe ta sosai yana cewa ta yi haƙuri nos ta gama ta ɗago kai tana kallon su shi da rumana sai ka rasa wa aka yi wa allurar idan ka kalli fuskokinsu kasa haƙuri ta yi ta tambaye shi yaya suke da rumana bai sake ta ba har lokacin tana kuka ya ce matata ce son so ɗina kun burge ni wallahi rumana za ki zama ƙawata daga yau ko tsumbura baki ta yi bayan allurar ki da zafi sosai tuba nake amarya bari na danna miki wurin kada ya tashi kafin ta kai hannu a waisu ya sa hannunsa a wurin yana danna a hankali yana hura daidai kunnanta daga shi har na babu mai magana nos ɗin ta rike baki kafin ta fita ta rufe kofar tana cewa wannan sai ku makanta mutane ai kira ta ji daga bayanta sista ai maman hudu daga ina haka daga hannu ta yi ta rage murya sosai hmm. soyayya na gani za ta tayar min da tsohon tsini tafawa suka yi suna dariya ganin awaisu ya fito rike da rumana tana ɗingisa ƙafa ƙarƙashin wata katuwar bishiyar umbrella pro da ke gaban gidan nasu awaisu ya yi pakin ɗin motarsa da yake babba ce sai ta yi wa wurin inuwa sosai don suna yawan zaman hira a wurin kuma ya yi sa'a babu hayaniya sosai saboda yawancin mutane sun tafi cin kasuwar da ke kusa da su mai ci duk asabar kallon rumanayi ta yi bacci sai layin hawaye da yake kwance a kyakkyawar fuskarta tunawa ya da irin kukan da ta rinka yi masa a hanya wai ya bari an yi mata allura bata san ko a jikinsa aka yi ba iyakar abin da zai ji kenan ba saboda yadda shi ma ya ƙi jinin allura tana kukan yana nan rashinta, ya ji shiru ashe bacci ne ya ɗauke ta yanzu da suka dawo ya yi fakin kallonta kawai yake yi yana ƙara jin santa har cikin ransa bayan kamar minti goma aka soma kiran sallar azahar tunani yake me ya kamata ya yi da gani tana jin daɗin baccin musamman da aka ce jiya kwana ta yi tana fama da ciwo fita ya zagaya bayan motar tasa haɗaɗɗiyar jib navy blue ya ɗauko abin sallah tagar ɓangaren da take ya sauke kaɗan ya zura abin sallar ta ciki sannan ya mayar ya rufe sai ya yi mata kamar labule babu yadda za a yi rana ta dame ta ko wani ya ganta idan ba gaban motar ya zagayo ba wanda kuma babu hanya don ta kusa taɓa bango sai da ya daidaita mata ac ɗin ya kuma kwantar mata da kujera sannan ya fito ya yi sa'ar ganin sajid zai shiga gida kiransa ya ce ya zauna a bayan motar ya jira shi ya dawo Idan na dawo na samu ka tashi yayarka ni da kai ne, ka gabata da lafiya ka bacci ta yi bacci. je ɗauko kai a ɗan rikice jin ya ce zai gamu da shi. Onkul idan ta farka da kanta fa hannu a waisu ya ɗora a leban da wannan surutun zaka tasar min ita. Ita kadai ce taka onkul mu kuma fa. Sajid ya faɗa fuskarsa na nuna rashin jin daɗi. murmushi a wai yayi ya san halin sajid da tambaya idan ya biye masa zai iya makara sallah robert da ya ɗauko cikin wanda ya siyo marumana ya bashi ya fita daga motar yana nanata masa ya kula da mukullin da ya bari a jiki saboda ac ba zai kashe ba har ya dawo daga masallacin bata farka ba sai ma gyara kwanciya da ta ƙara yi gaba ya koma ya zauna ya ce wa sajid ya fita ya tafi gida yaro ya kul da idanu zai yi kuka don Allah ni ma ka bar ni in sha AC ba zan yi surutu ba girgiza kai a wai waisi yana dariya ya ɗauko kansa ƙarfen ƙafa yadda yake da surutu ya san ko hannun rima ne ya taɓa sai ya kai rahoto cikin gida wayar sai ya ɗauko kawai yana karanta labarai ba jimawa shi ma sajid ɗin ya bingire a bayan motar yana bacci sai bayan fiye da rabin awa ya farka ya fita wai zai yi fitsari buga kurfar da ya yi da ƙarfi ne ya tashi rumana ta farka ta miƙa hannunta sama har tana kusa haɗuwa da fuskar awaisu sajid na shiga tsakar gida ya hau ba da labarin onkul awaisu ya sa shiga da rumana yanzu ma tana motarsa tana bacci mama kunya ta rufe ta ita kuwa an amarya kan sajid ɗin ta make tana cewa ba ta son gulma uban surutu idan na kuma ji kana faɗin abin da ba a tambaye ka ba sai na dirje maka baki ɗakin ya tafi yana hawaye rai a ɓaci an doke shi da sauri mana ta tashi tana waige-waige gaba ɗaya kanta ya juye ta kasa gane ina take a waisu kuwa hannun da ta miƙo gaban fuskarsa da ta miƙe shi ya damƙe kwashe min fuska za ki yi son so rufe ido ta yi a kunyace tana ci gaba da waige ta gano ina suke yi haƙuri kaina ne ya juye har kin sa na fara jin tausayin kaina ya yi maganar yana son haɗa ido da ita kallonsa ta yi ta tambaye shi me yasa yake tausayin kan nasa suka haɗa ido bata ankara ba sassauta murya yayi yana murmushi saboda haka zaki rinka bige ni akan gado idan kina bacci zaro idanu ta yi la ilaha illallahu muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara shi mata ni dai babu ruwana wallahi ta turo baki a ruɗe ni kuma da nawa saboda haka ke ma da naki wai me kike zaton ina nufi harkin wani tsorata baki na rawa ta ce babu komai dariya yi yana cewa hmm, ki gama tsoronki da firgicewar duk zaki daina ni wata in yunwa ta ji ta kama ta don tun jiya rabanta da abinci cikin ta dafe ta kama kofar za ta buɗe ta ji ta a rufe unkul dan allah zan shiga gida yunwa nake ji wani irin kallo ya yi mata ta kuma gane dalilinsa ta ƙi yin abin da yake so saboda kunya ta sake cewa tana jin yunwa babu inda zaki idan baki gyara sunan da kika kira ni ba a hankali ta ce don shi ban da harafin ace bai iya gane komai ba sai sautin da bakinta ya fitar matso da kunnensa ya yi daidai bakinta ƙamshin turarensa ya ƙara shiga hancinta ban ji me kika ce ba fa dagewa ta yi ta saita bakinta da kunnensa da ƙarfi ta ce son so da sauri ya ɗaga ya hau dukan kunnen don ji yake kamar ya zama kurma rumana ta rinka ƙirƙira dariya allurar da aka mata ta manta da ciwon kafan saboda sauƙin da ta samu harara ya sakar mata amma fuskarsa ta fallasa murmushin da yake yi so kike ki kurmancar da ni za ki kashe min dodon kunne zo ki fita kafin ki sa na rasa jina daɗi ta ji yadda yake yi kuma ya ce ta fita buɗe ƙofar ta yi ta sauka sannan ta juyo tana kallonsa onkul na iya maganar kurame fa sai na koya maka hannu ya miƙo kamar zai kama ta ya ce ki kiyayi zuwa hannuna ta yi saurin rufewa ta fara tafiya ba ta yi nisa ba ta sake jiwa onkul ka gani ta faɗa da ɗan ƙarfi lokacin abin sallar yake cirewa daga windo ɗin yana ɗago kansa ya ga ta yi masa wannan alamar da hannunta na dama fuska ta ɗauke da murmushi ba ta san yadda ya ji daɗin hakan ba har ƙasan zuciyarsa a hankali ya ce Allah ya sa ki yi min son su tsakani da Allah ba don babu yadda za ki yi da aure na ba Umar Ruman yadda ta yi da hannun shi ma ya yi mata ta sake jin kunya ta shige gidan a guje a ransa ya ce lallai lafiya ta samu kafin ta shiga shi ma direbansa ya zo yana ba shi haƙuri wai ya zagaya ganin gari ne ya manta bai tambaye shi ko za su fita ba kada ka damu sai an jima zan sake fita amma ni zan tuka kaina kai dai ka shirya wa naka tuƙin na gobe wanka ta fara yi sannan ta zauna ta ci abinci tana gamawa kamar jira wani baccin yake yi ya sake ɗauke ta dama haka take idan an yi mata allurar ta ta wuni tana bacci washe gari sai ta tashi garau a waisu tare da harisu suka ci nasu abincin sai ya shiga babban falon gidan ya tura aka kira masa uwar gidan harisu ko kuɗaɗe masu yawa ya bata ya ce gashi nan na hidimar biki godiya sosai ta yi masa da addu'ar allah ya ƙara mai buɗe ta tashi za ta kai wa harisu sai da suka dawo daga sallar la'asar haris ya nuna masa ko kaɗan bai ji daɗin wannan kuɗi da ya bayar ba a waisu sai ka ce wanda ya auri wata bare za ka ba da kuɗin hidimar biki ya faɗa rai a ɓace yana miƙa masa kuɗin yanzu yayi menene a ciki don na bayar ba da abin da zan iya biyan ka ko na saka maka yawan alkairan da kamun ni dai ba na so addu'a ta kawai ku zauna lafiya shi kenan awaisu ya ji daɗi kuma yana yi wa kansa kallon wanda ya fi kowa sa'ar ‘yan uwa, to don Allah ka bar mata kuɗin, sai ku ƙara a na lefe da zan bawa anti baraka. Harisu ya rasa me zai ce, ƙarshe da ya ce, hmm, wannan shine ba mage ba miyau ɗin. Na ce ba na son na biki, kana zancen lefe, to wallahi kada ma ka fara, idan ta zo gidanka ku ƙare ƙalau, amma yanzu kan ko sisinka ba na so kuma ba zan karɓa ba. a su ya dage shi ma. Yaya, lefan nan dangi za su yi ta zuba ido kuma ka ga ga dangin uwa. Shi ne za ka biye musu ka ɗora wa kanka nauyi? Ka yi gyaran gida sannan kuma ka ƙara da wani yin lefe bayan zirga-zirga? Babu wani lefe da za ka yi ni na soke. Kada mu yi haka da kai yaya, ya ɗan rage murya. Mun riga mun yi ma, bari ka ji, tun haka kake so, a matsayina na mahaifin Rumana na ce ba zan karɓi lefen ba. Dariya magana ta bawa waisu Yaya har da kokon asali? To naji amma a matsayina na kaninka dole ne na taka rawar gani a bikin rumana. Wannan karin Harisun ne yake dariya. Akwai wutarwar ganin ne bayan sadakinta da ka bayar? Idan ma akwai rawar, sai ka yi mata a gida idan ta tare can. Zuwa yanzu duka su biyun dariya suke yi sosai. Haka suka tashi, Harisu ya kafe akan baya bukatar komai. Da sallama hajiya fanta ta shiga zauren malamin suka gaisa a mutunce. Tarin littafai ne a gabansa ya sallami yaron da yake wurin suka sake gaisa da ita. Ashe da maturu kika koma wurin mujahidu rannan muke maganar da kanin kimaina ina fata kowa dai lafiya. Hajiya fanta ta ɗago kai idanunta suna nuni da tsantsar bacin rai. Ina fa lafiya malam. Wata yayi yarinya ta sako min iyali a gaba. In takaice maka dai haihuwar da nake ta jira daga matar mujahid ta samu ta zubar mata da cikin da ta samu ba yadda zan yi shi ya sa ma ka ganna a garin nan babu shiri malam ruwan ya murmusa sanin hali da rigimar da suka sha da hajiya fanta a baya ya nemi ta yi masa bayanin komai a natse duk abin da yana ta faɗa mata game da gimbi ta sanar da shi tare da ɗan ƙarin gishiri duk dan ya amince gimbi bata kyauta mata ba Shi ne na ce wai, ko yau ɗaya ya halatta na kira gogojiya ta ɗaukar min fansa? Tana maganar tana kwantar da murya saboda ba ta so ya ƙi yadda. Wani murmushin ya sake yi, ya fanta. Kada fushi ya sake yin shirka mana. Har kin manta gwagwarmayar da aka sha shekarun baya? Ko kin san ba karamar lada kike samu ba da kika haƙura da ayyukan da za su nesanta ki da Allah? Kike yadda kike jin daɗin su? Me aka yi aka yi aljani? ke da kike yi imani da Ubangiji, aljanun da mutane duka na Ubangijin ne. Fuskar ta tuni ta nuna rashin jin daɗin kalamansa na farko, sai dai maganarsa ta ƙarshe ta da ki zuciyarta. Haka ne mana, ni kaina babu aljanin da zai ban tsoro balle wata ƙaramar alhakin nan. Yanzu me abin yi? Kada ka ce na haƙura, na riga na yi rantsuwa sai na rama. Idan ban ɗauki mataki ba, zuciyata tana iya buga a cikin dare a rasa meye ya kashe tsohuwan nan wannan karan murmushin da ya yi sai da haƙoransa suka fito hajiya fanta rigimammiya ce ajin ƙarshe ba don ƙarfin addu'a daga iyalinta da imanin da take da shi ba yana kyauta da dan ita ma da abokar za ta zama irin hatsafi ban nan babu abin da yake faruwa da bawa ba ta da sanin Allah ba ki tafi gida ki yi kwanciyarki na yi miki alkawari duk wani sihiri da surkullen da matan nan ta taɓa yi sai ya karye addu'a za mu yi babu dare babu rana ga ni ga almajirai na kuma kuma daga naku ɓangaren kada ku yi sake Allah ya sake azurta su da samun rabo mai amfani duniya da lahira sai yanzu ta yi murmushi amin amin malam na gode sosai so nake a yi kaikayi koma kan mashekiya ta saka dariya ki bar wa Allah shi ya san yadda zai yi da ita mu namu addu'a ne kawai karo na shida kenan gimbi tana son kiran mama ta ji murya 'ya'yanta amma ta kasa ta san ɗayan biyu ne zai faru idan ta kira ko dai maman ta yi mata faɗa ko kuma ta rinka mata kallon ta ciki na ciki rasa mafita ta yi ta jefar da wayar tana jin wani ɗaci a wuyanta ta yaya ma za a yi a wai su ya kwashe mata yara duk da gidan iyayenta ne amma dai yaro sai uwarsa ranta har wani suya yake yi bata ga dalilin da zai sa idan kowa ya juya mata baya ba a haɗa har da yaran da babu wanda ya san wahalar zuwansu duniya da renansu sama da ita hawaye ta ji ya sako mata ta sa hannu ta share fuskarta a waisu da duka danginsa ba su isa ta sake musu kuka ba sai dai kuma tana gogewa wani na sauka haka ta kafai kan gado tana kuka kamar ranta zai fita gajiya ta yi da kukan ta sake ɗauko wayar ta kira obi kamar jira take yi ta ce mata ta fito su a gidan obin za ta zo su je gurin boka sosai ta ji daɗin shawarar obi ta tashi ta ɗauko makullin mofitarta dubawa ta yi ta da isassun kuɗi a ɗinta sai ta koma ta ɗauko ta sarƙa da awaisu ya taɓa siya mata tun kafin zuwan mamu sarƙa ce mai haɗe da zobe da ɗan kunne da awarwaro biyu seti ne mai matukar tsada don a lokacin da ya bata bayan ta sha matukar wahala haihuwar ta mu'allim ne har an fidda rai za ta tashi jefa shi ta yi a jaka ta shiga kicin ɗinta da yake fayo babu kayan arziki a ciki ta fita waje tana yi wa mai gadi kallon ɗaiɗai rumana ta tashi daga bacci ta sake yin wanka saboda yadda jikinta ke ɓaci sosai a irin wannan yanayin gyara jikinta ta yi sosai sannan ta amsa kiran harisu da ya turo a kirawo masa ita tana ɗaga labulen ƙofar falon nasa idanunta suka sauka akan awaisu wacce irin faɗuwar gaba ta ji da wata taɓa ji ba game da shi saboda kwarjinin da yi mata zaune yake a ƙasa ya jingina bayansa da kujera kafarsa ɗaya a ƙe ɗayar kuma ya lankwasa ta yana shan fruit salad wanda ya ɗauko daga ɗakin mamu harisu ke zaune a kujerar da ke kusa da tashi ta shiga ta sami gefen kujerar da ke bakin kofa ta zauna a ƙasa tana gaishe su bayan sun gama gaisawa harisu ya ce ta dawo kusa da awaisu ta zauna kamar kwai ya fashe mata a ciki ta tafi gefensa ta zauna a kunyace harisu ya yi gyaran murya sannan ya dube ta umurmana menene matsayi na a wurinki kanta a sunkuye ta ce mahaifi madalla shi kuma awaisu fa tunda ta shigo ta kula ya ɗauko idonsa ya ɗaura a kanta sai take jin babu daɗi kamar wacce ta yi masa wani laifi shi kuwa basarwa yake yi kada ya kunyata kansa a gaban sirki a ɗan karkace ta kallo a waisu ta yi sa'a suka haɗa ido sai cewa ta yi san so Allah ya sa irin maganan nan ta ciki ciki ta yi ko kaɗan harisu bai ji ba shi kuwa a waisu bol ɗin plus salat ɗin ya kusa saki don ruɗewa za ta kunyata shi harisu ya sake maimaita tambayarsa ta kuma buɗe baki har lokacin tana satar kallon a waisu da ɗan ƙarfi ta ce son bai san lokacin da ya kai hannu bayan ta yana bubbugawa ba da sauri ruwa kike so sannu kwarewa kika yi dariyar da ya bata ce ta saka ta soma tarin dole har da hawaye ga harisu da bai san me suke yi ba ya yi zaton kwarewar gaske ta yi ya tashi yana cewa akwai ruwa a cikin ɗakinsa bari ya ɗauko mata yana shiga a waisu ya ƙura mata ido dariyarta tana bashi sha'awa kamar ya ɗauke ta a lokacin kin ci bashi yarinya ki kuka da kanki ranar da zan ce ki biya ita kuwa yadda ta ga ya ruɗe baya son babanta ya ji wannan suna ne yake ƙara bata dariya kallon mamaki sosai ta yi masa kafin ta fara magana kamar za ta yi kuka yanzu onkul sai ka ce sai na biya idan na ci bashinka kuma ni yaushe na karɓi bashi a wurinka to masu kallon mu da sauraron mu ku ci gaba da jimirin bibiyan a cikin wannan littafi namu don jinya za ta kaya